tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya na ƙara faɗaɗa inda manyan birane ke ci gaba da ɗaukar bakoncin 'yan bindiga a jihar kebbi can baya yankin zuru ne kaɗai ake ji da matsalar rashin tsaro sai ga shi yanzu yana faɗaɗa zuwa wasu birane domin a ƙwarar garin birnin kebbi ma an so samun 'yan bindiga suna addabar jama'a ito dama wasu hillani na suka shigo cikin dare wannan su ya yi rawani haka da abin nan ni dai ina zanne cikin ɗaki ina wuridi sai na an da gambu an shigo to Allah ya hukunci ina kawo bakin ɗaki na shi guda yana kawowa kan bindiga ta shi ya fara shigowa sai ni rike kan bindiga ni sama da shi sai ya ɗauko sanda haka shi buga mini rike sanda muna cikin sai dan uwa shi ko taho bindiga sai ni saki sanda ni rike bindiga guda sai sun haka ma ko kuwa haka da mu ni ce wala ko kuwa ni kai da ku wala sai mun kashe kan ce wala Allah dai kai kashe ni ko bayan wannan harin wanda a lokacin sa aka sace wata yarinya wadda aka sako bayan biyan kuɗin fansa an sake kai wani samami a yankin kalgo inda aka sace wata mata aure jama'ar yankin da sun yi kira ga hukumomi duk da yake sun ce jami'ai na bakin kokarin su wannan aiki hukuma nata ne sannan kuma al'umma ne gaba daya muna kira al'umma kuna lokaci a bada ingantaccen tsaro ta hanyar fakon rayuwar jama'a da kuma dukiyoyinsu a yankin ma na masarautar zuru har yanzu akwai sare-saren 'yan bindiga duk da yake an girke jami'an tsaro a yankin kuma suna yan bandit din yawo suke ta yi sai a gan a cikin daji kusa ga benin ma ko ranar da bai kilomita biyar ba daga nan benin a gan su ashirin kan wani labi su kusa mashi ashirin da an dai kawo mu amma babu kayan aiki kamar na motoci shabi hawa. A jihar Sokoto ma ana samun rahotannin matsalolin 'yan bindiga inda ko a wannan mako kwamishinan 'yan sanda na jihar Kamaluddin Kola kullola ya gabatar da waɗanda ake tuma da satar mutane su goma sha bakwai. da aka kama tare da wasu masu aikata ayyukan ta'addanci. I also wish to call on the maximum support of all and sundry Haka ma ina son in yi kira akan samun cikakken goyon bayan jama'a ga jami'an tsaro ta hanyar bayar da bayanai da ke da amfani ga yaƙi da ta'addanci. Ina ba su tabbacin sirranta bayanan da kuma kula da tsaron waɗanda suka bayar da waɗannan bayanai. for giving information. shugaban kungiyar banga a yankin raba ta jihar sokoto yankin da ke fama da matsalolin 'yan ta'adda ya ce shirye suke su bayar da bayanai in jami'ai za su kawo ɗauki wajen kakkaɓe sansanonin 'yan ta'addar haka muna kira ga hukuma domin bin diddigin waɗanda abubuwa su haɗa kai da mu domin mu gwada musu warere wanda suke inda bandit tanga suke kuma mu muna tahiya a tare da mu kuma a zo a tare da banda ɗin ga kuma faɗin da za a yi kuma mu ba wai za mu gwaji na mu jawo da mu ja ke da baya ba duk abin da za a yi za a yi tare da mu. matsalar rashin tsaro dai ta mamaye yankunan arewacin najeriya har jama'a na tunanin hukumomi sun kasa ga magance waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya